أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك دعوة wannan rana da ake gabatar da wannan karatu a wannan masallaci mai albarka masjidul taqwa yau laraba shi daga watan Bulhijja, hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda ya daidai da bakwai ga watan august miladiya 2019 a majalisin da ya gabata mun tattauna akan manufofi na karanta alkur'ani mai girma wanda muka ambace su cewa manufofi ne guda shida yau ma dai majalisin namu zai zama yana da alaka ne da alkur'ani din abinda za mu tattauna a kansa a wannan lokaci shine waɗansu mabuɗai da suke taimakawa mutum wajen fahimtar ma'anonin alkur'ani mai girma shine abin da ake cewa tadabburi fahimtar ma'anonin alkur'ani kamar yadda muka ambata a baya ubangiji ta'ala ya saukar da alkur'ani ne don a fahimci ma'anonin alkur'ani shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin alkur'ani akwai abin da ake ce masa izina wannan izinin ba ta samuwa sai idan an karanta kuma an fahimta karatun ba zai zama mai amfani ba da yawa in ya zama babu fahimta na ma'anonin da ke ciki kamar da za mu zo mu yi bayani insha Allah akwai waɗansu mabuɗai guda goma waɗanda su ne suke taimakawa mutum wajen ya fahimci ma'anonin alkur'ani mai girma na farkonsu shine zuciya da kuma son alkur'ani daga cikin zuciya alkur'ani mai girma an bato ne kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa haza zikirin mubarakun an zalna wani an bato ne wanda muka kaukar da shi sannan alƙur'anin ya kasance idan mutum ya karanta wani ɓangare naka ko ya haddace wani ɓangare na ƙur'ani to zai zama ba ƙwaƙwalwarsa ba ne take ɗauke da wannan abun ba a'a zuciyarsa ce take ɗauke da abin da ya haddace saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm shi alƙur'anin nan waɗansu ayoyi ne bayyanannu cikin zukatan waɗanda aka bawa ilimi don haka shi ita zuciya ita ce wato wani taska da ake da ƙur'ani yake zama a cikinta kuma idan ubangiji ta'ala ya tashi kama mutum sakamakon munin aikin da wannan mutumin yake yi to sai toshe zuciyarsa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha lalle mun sanya waɗansu makullai a zukatansu ba za su iya fahimtar alkur'ani ba saboda waɗannan makullan da aka sanya musu a cikin zubata. an riga da an rufe zuciya don haka hakikanin ilimi yana cikin zuci ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur abin da yake zama makaho ba ido bane hakikanin gaskiya makanta tana kasancewa ne a cikin zuciya idan zuciyar ta zama makauniya to dukkanin jiki ma zai zama makaho saboda wa'azi ba zai amfani ba wannan lokaci amma idan ya zama makantan ido ne kawai to wannan makantan zai iya yiwa ba za ta cutar da wanda yake makahon ba idan zuciyarsa tana da kyau dan haka zuciya ita ce komai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa idza saluhat saluha jasad kullu idan ta yi kyau dukkanin jiki ya yi kyau ubangiji ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani cewa afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha shin mutane ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ya zama suna da zukata waɗanda suke fahimta da waɗannan zukatan ba kenan da zuciya ake fahimta ba da kunne ba zai iya yiwa kunne ya ji amma kuma zuciya kuma ta zama ba ta ɗauka ba kunnen ya ji amma ya wuce ta saman kunne shi yasa sai mu fahimci cewa zuciya tana da muhimmanci kuma zuciyan nan ko sarrafa zuciya yana wurin ubangiji shi yasa annabi sallallahu alaihi yake cewa Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka abinda ake so a nan dangane da alqur'ani shine mutum ya zama yana son alkur'ani din tun daga cikin zuciyarsa kar ya zama daga cikin waɗanda ubangiji ta'ala ya ce ya sa su sun zama ba sa son sauraren alkur'ani ta asrifu an ayati yallazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq waɗanda idan sun ji qur'ani qur'anin baya musu tasiri daga cikin zuciyarsu to Allah madaukakin sarki yana ƙara musu bata sai ubangiji ta'ala ya kawar da su daga sauraren alqur'ani Allah madaukin sarki ya kawar da su daga fa'idanta daga alkur'ani saboda sun kasance masu girman kai idan sun zo sun ji aya man iya kulla ayatin duk lokacin da suka ji wata aya za ka samu ba sa amfana da wannan ayar la yu'minu biha ba sa imani da wannan ayar idan suka samu hanyar gaskiya ba sa bi idan sun samu hanyar bata kuma sai kaga suna bi ji Allah akwai alamu da suke nuna cewa mutum yana son alkur'ani daga cikin zuciyarsa daga ciki alama ta farko shine a ga kana so ka yawaita ko ka tsawaita zamanka tare da alkur'ani domin a ɗabi'ance ne cewa duk abin da kake so to ba ka gaji ba za ka gaji da zama tare da shi abin da kuma ka gaji da shi to za ka ji cewa ko da ka yi haƙuri na zama da shi zaman zai zama na wani ɗan lokaci ne ƙayyadadde kana so ka tafi ka bar shi ko kuma ya tafi ya barka wani daga cikin magabata yake cewa idan mutum yana so ya fahimci ya tambayi kansa ya auna kansa a ma'auni shi wane ne to ya auna kansa da alƙur'ani irin tsawon lokaci da yake ɗauka tare da ƙur'ani shine irin matsayin da zai bawa wa kansa wannan shine mizani ko ma'auni da ya kamata mu ɗauka a matsayin mu musulmi a kowane zamani musamman a wannan zamani na social media kamar yadda a baya mun ɗan ishara inda suka shagalar da mutane kaga mutum shi ba jarrabawa zai yi ba ballantana ya ce yana karatu a cikinsu ba wata tambaya mai muhimmanci zai amsa ta wacce za ta ƙara masa imani ba kawai abin da zai gani labarai ne na yau da kullum wanda kuma ko ya bari zuwa an jima ma zai gani din kuma ko bai ganin ba ma wani zai bashi labari tunda abin ya yi yawa amma za ka ga mutum ya ɗauki awa goma cikin awanni ashirin da hudu da ubangiji ta'ala ya bashi kyauta ya dauki awa goma yana buɗe da waya ko yana buɗe da kwamfuta ba don wani abu mai amfani ba na bincike na ilimi ko na neman ƙarin matsayi sai don kawai ya gaisa da wannan ya gaisa da wancan ya gaisa da wannan ya gaisa da wancan wannan tabbas zai zama kalubale a wannan zamani da kuma ma'auni na mutum ya gwada kansa da alkur'ani wannan kuma tambayar ba ta bukatar wani ya ba wa wani amsa a balil insanu ala nafsihi basira kowa shi ya san kansa awa nawa kake yi da social media sannan awa nawa kake da alkur'ani gwargwadon amsan gwargwadon matsayin mutum sannan daga cikin alamu da suke nuna mutum yana son alkur'ani shine mutum ya yawaita shawartan ƙur'ani saboda a ɗabi'ance ma ko da a cikin halittun Allah ne wanda ka fi son sa ka fi yadda da cewa yana kan gaskiya da kuma gane abubuwa da suke gudana yau da kullum shine wanda ka fi zuwa ka shawarce cikin al'amuranka to idan kuwa haka ne ai qur'ani ne ya fi cancanta in shawarce shi cikin dukkanin abubuwan da suka shafi rayuwata ta duniya da lahira ma'ana ka shawarce shi binciki me qur'ani ya faɗa dangane da abin da ke gudana da kai yau da gobe shine ma'anar kai shawarci qur'ani domin Allah madaukakin sarki ya rantse da cewa fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima babu wanda zai zama mumini face sai wanda ya hukunci da abin da Allah madaukakin sarki ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na wahayi shine alqur'ani ya zama kana shawartan alkur'ani sau da kafa cikin ayyukanka na yau da kullum mu gani a ƙasa kana son alkur'ani mu gani a ƙasa in gari ya waye me qur'ani yace a yi ko me karantarwar alkur'ani ta ce a yi in za a fita daga gida me karantarwar qur'ani idan za a dawo ko aka dawo me karantarwar alkur'ani me karantarwar alkur'ani dangane da alakarka da matarka da iyayenka me karantarwa alkur'ani dangane da alakarka da makwabtanka da kuma abokan aiki na yau da kullum sawa'un musulmai ne su ko ba musulmai ba shin kana shawartar alkur'ani akan wannan sannan yana daga cikin alamomi da suke nuna cewa mutum yana son alkur'ani shine mutum ya da'a a lokacin da ya ji bayanin hukunci din da ya shawarci Qur'ani kai ne kake so kake son wani hukunci daga cikin hukunce hukunce alqur'ani dangane da wani abu da ka sa a gaba sai malami ya zo ya fayyace maka cewa ga abin da malamai suka yi bayani ga abin da malamai suka yi bayani wala Allah kuma wannan ya zama ya saba wa wani abu naka da kake so kai to anan zaka auna kanka cewa kana son alqur'ani ko baka so idan ka zama ka bi alqur'ani ko da ya saba wa son ranka shi Alƙur'ani, binsa ake yi saboda ubangiji ta'ala ya faɗa yana cewa man asdaqu min Allah Wanene wane ne yafi gaskata gaskiyar zance kamar Allah tabbas babu tambaya ce da amsarta a bayyane yake wurin kowa amma ubangiji ta'ala ya yi ne don kowa ya yi tunani game da wannan tambayar sannan yana daga cikin alamomin cewa kana son alkur'ani shine yi farin ciki idan an danganta ka da alkur'ani kar ka ji wani nauyi don an ce maka alaran ma ka ji cewa a wanda aka ce masa barista ya fi ka ko wanda aka ce masa dakta medical dakta ya fi ka ko wanda aka ce masa profesa a wani bangare da ba na ƙwar'ani ba ya fika na'am kowa da matsayinsa a duniya ubangiji ta'ala yana ba wa kowa matsayi kuma yana daga cikin laduban zamantakewa kowa a bashi a matsayin da Allah maɗaukin sarki ya bashi to amma sannan kuma matsayin da kake da shi ba shi yake nuna cewa ka walakanta wasu ba don ba su da matsayinka amma kuma kar mai ɗauke da ƙur'ani ya ji a ransa cewa akwai tawaya dangane da abin da Allah maɗaukin sarki ya bashi bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama mafi alkhairin al'umma shine wanda yayi ilimi da alqur'ani kuma ya karanta da alqur'ani malaman islamiyya nan dai su suka fi kowa alkhairi su din dai da ake ba su dubu biyu a wata ko dubu uku a wata a kai sauran kuɗin kuma makarantun boko a je a ba da dubu ɗari a tam ko dubu ɗari biyu ko sama da haka ko ƙasa da haka su waɗancan ɗin da suke karantarwa a masallaci ba don su wallahi da mun halaka saboda su ne suke karantar da mu abin da zai alakantar da mu da ubangiji ubangiji ta'ala ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun abubuwa guda biyu ne suka hana a halakar da mu ɗayan babu shi yanzu saura ɗaya wanda babu shi shine kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mu wanda yake nan yanzu ya rage shine karantarwan addini ba don karantarwan addini ba da ake wa al'umma da sun halaka ko da ba a halaka su ba a zahirance in dai zukatansu suka zama cikin duhu game da addini ai sun zama halakakku saboda haka wannan yana daga cikin alamomi na son alkur'ani ka zama da'iman kamar yadda kake son ilimin sana'a to kuma kana farin ciki da a danganta ka da alkur'ani ko ka danganta kanka kai da kanka da alkur'ani kowa ya yi wa kansa wannan wannan tambayar game da auna tarbiyar da yake wa yaransa tarbiyar da yake wa waɗanda yake kula da lamarinsu shin yana musu tarbiya akan su fahimci alkur'ani tare da sauran ilmummuka ko kuma a'a yana da fahimtar cewa shi alkur'ani ba dole bane a fahimce shi ga ilimin sana'a wanda za a samu matsayi na duniya shine abin da za a fahimta dole shine abin da za a kashe kuɗi dole har ma idan ka ji an ce school fees to ana nufin kuɗin boko ne amma kudin islamiyya ba a sai masa school fees tunda baya cikin budget baya cikin budget na wata da za ka yi a cikin salarin tabbas al'umma tana da matsala ta wannan bangaren kuma muna buƙatar mu tabbatar da cewa muna son alkur'ani a aikace ta hanyar wato ba da gudumawa daga cikin gidajenmu ga alkur'ani da cewa muna so gidanmu ya rayu akan alkur'ani duk abin da yake da alaka da alkur'ani kuma daman sai ya zama maɗaukaki mala'ika jibril alaihi salatu wassalam ya saukar da alkur'ani ya zama shine shugaban mala'iku watan ramadan aka saukar da alkur'ani saukarwan farko ya zama shine mafi shahara da falala daga cikin watanni annabi sallallahu alaihi wasallam an saukar masa da alkur'ani ya zama fiye yin halitta al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam an saukar mata da alkur'ani ta zama al'umma da tafi kowace al'umma falala don haka ɗaukakan mutum da wannan ƙur'anin ne a duniya ɗaukakan mutum da wannan ƙur'anin ne sai mutum ya auna kansa game da wannan yana da matukar muhimmanci mabudi na farko kenan mabudi na biyu shine mutum ya fahimci manufofin alkur'ani kamar yadda muka ambace su guda shida a baya mun ce ana karanta alkur'ani saboda waɗansu manufofi to waɗannan manufofin ka halarto su a lokacin da kake karanta alkur'ani zai taimake ka wajen fahimtar ma'anonin qur'ani a zai gaya mana su guda shida ya za a yi jaraba mu ambaci manufofin alkur'ani manufofin karatun alkur'ani guda shida a darasin da ya gabata to zai faɗi uku ko biyu mun ce ana karanta alkur'ani don neman lada ko ana karanta alkur'ani don samun ilimi ana karanta alkur'ani don a yi aiki da abin da aka karanta ana karanta alkur'ani domin alkur'ani ya cece mutum a ranar kiyama ana karanta alkur'ani don neman waraka daga wata cuta daga cikin cututtuka sannan ana karanta alkur'ani domin a yi addu'a kuma a gana da ubangiji waɗannan su ne manufofi guda shida na karanta alkur'ani a dunkule wanda muka yi lecture a kansu satin da ya gabata tunda dukkanin wata wani aiki na ibada da mutum zai yi gwargwadon niyan mutum gwargwadon falala da lada da zai samu a cikin wannan aiki na ibada kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa innamal a'malu bin niyyat don haka ko da karanta ƙur'anin ne ka halarto wannan niyya na waɗancan abubuwan guda shida na ambata zai baka wani abu mai muhimmanci dangane da karatun da za ka yi abin da zai taimake ka kuma akan wannan shine idan ka zama kana karatun ne daman ka san ma'anar misali kai balarabe ne kai ko kai karatun larabci kai karatun tafsiri kana karatun tare da sanin ma'anoni to a lokacin da za ka yi muraja'ar Alkur'ani ya zama daga cikin abubuwan da kake halartowa a zuciyarka akwai magana akan kan ma'anoninsu ma'anonin ayoyin da kake karantawa tare da sanin girman su shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yana karatun alkur'ani in ya zo inda ake magana akan azaba sai ya tsaya sai ya addu'a Allah ya tsiratar da shi daga wannan azaba idan ya zo inda ake magana akan aljanna sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya ya roki Allah ya sa shi cikin aljanna kaga wannan shine tasirin fahimtar ma'anonin Qur'ani da kuma alama sai take nuna cewa me wanda yake karatun ya san me yake karantawa idan mutum ya zama bai sani ba kuma to sai ya kokari ya sani yanda zaka yi kokarin sani kuwa hanyoyi ne daban-daban a zamanin nan akwai darussa daban-daban da malamai suka yi game da tafsiran alkur'ani za su taimaka kwarai da gaske a wannan zamanin akwai hanyoyi daban-daban na karantar da mutum larabci da tafsirin mashi kansa waɗansu ma ta hanyar waɗannan wayoyin ne da kuma ta hanyar distance learning da sauransu wanda mutum zai iya amfana da samuwan waɗannan harkar harkokin sadarwa ɗin ta ɓangaren ya fahimci addininsa domin ya karanta alƙur'ani ko kuma mutum ya shiga makaranta kawai wata za ta ba shi dama ya fahimci alkur'ani kuma a wannan bangaren su kansu makarantun hadda din na qur'ani su ma da za mu ba su shawara sai mu ba su shawaran cewa kada su yaye ɗalibi da zaran ya kammala hadda abin da ya kamata shine idan ana hadda a shekara uku ne yaro ya kammala hadda masha Allah ya yi kokari Allah ramma Allah ya sa ka aljanna Allah ya sa mutare mu je muna karatun qur'ani a cikin aljanna to amma fa akwai wata manufar ana so ka san me kake karantawa don kai aiki da abin da kake da kake faɗa na'am me zai taimake ka akan haka shine shekara ta uku in ka kammala haddar alqur'ani ba za mu yaye ka ba sai ka yi wasu shekaru biyu ko uku wanda kake yin tafsiri wanda za ka yi tafsiri ka faro daga mufradat ɗaiɗaikun kalmomi da fassaransu na alkur'ani sannan ka je irin kamar wani tafsiri wanda yake kamar samari ne na tafsiri muhtafar ko mujaz ka karance shi daga fatiha zuwa min jinnati wan nas tare da fassara daga a wurin malami sannan sai ka je ka wani tafsiri wanda yake ya dan ya dara wannan misali wanda yake mujalladi biyu ko uku kamar misali tafsirin aisaru tafasir ko tafsirin sabuni ko fathul qadir ko ibnu kathir shi ma a karance shi daga bango zuwa bango daga farkon suratul fatiha har min ad wannan kaga wannan sai zama dalibi ya haddace alqur'ani sannan kuma a lokacin da aka yaye shi ya fahimci ma'ano yana fahimtar ma'anonin alqur'ani ba kamar yadda idan an matse alaramma aka ce masa masmuk sai zazzare ido da larabawan suna ganin cewa kawai yaranmu da suke zuwa kamar interview kamar islamic university madina suna suna kin yin larabcin ne sai daga baya suka gani saboda da da tan shekarun baya ba a daukan wanda bai jin larabci zuwa makarantar in sun zo nan suna yin daura ne waɗanda suke jin larabci to da suka daina zuwa daura sai zama mutum ne zai je can ya interview shekara mai zuwa in ya samu in ya samu admission ya tafi karatu sai su ga alarmomin mutum ya je ya a certificate ya yi karatu a wani dubai ko wani algeria ko wani wane ne ya yi na ɗaya a ƙur'ani sai a ce masu ya gama karanta ƙur'ani sai a ce masu muka ya akhi kawai sai suka yana zare ido me suka ce har tambaya suke me suka ce to ai akwai matsala sai kaga alaran ma amma kuma an mai da shi inda ajin da ake karanta alimun ba'u. sai ya yi diploma ta shekara biyu na koyon larabci tukun na kafin ya fara digiri ga kuwa da abin da ya kamata shine alaran ma ya zama ya iya mai ya iya karatu tare da ya iya karatu tare da larabci to wannan sai zama an sauwake wa ma abin nan shi mai yin wannan shi wannan ɗalibin ta yanda idan Allah ya nufa bayan ya gama secondary school ya tafi wata makaranta ce da take da alaka da larabci ko wata jami'a ta musulunci to bai da matsalar larabci sannan ba zai samu nauyi da wahala wajen fahimtar alkur'ani ba sannan kuma zai masa amfani kwarai da gaske wajen wajen ilmantar da al'umma tun da gashi nan yadda muka ga ɗabi'ar take ita ce galibi cewa wanda ƙananan mahaddata da suka haddace yau gobe su ne za su zama malamai idan ya zama ya zama malamin islamiyya wani ma yana gama makarantar zai za a ɗauke shi malami a makarantar ya zama malami ya haddar kawai ya iya babu babu fahimtar ma'anonin babu tafsirin babu larabcin kuma gobe wasu shekaru uku hudu ya yi aure shi kenan iyalai sun taru masa kuma babu dama ya tafi karatu shikenan fa ya zama malami kuma bayan da aka iya kaga wannan matsala ce saboda haka kar ma ku yadda ku yaye shi ya ci gaba da zama sa sai kun san kun taimake shi akan wannan bangaren to wannan zai taimaka kwarai da wannan mabudi na biyu kenan mabudi na uku shine tsayuwan dare da karatun alkur'ani wannan mabudin yana taimakawa wajen tabbatan alkur'ani a cikin zuciyar mutum musulmi shi yasa ayoyi daban-daban na alkur'ani ubangiji ta'ala ya alakantar da karatun alkur'ani da yin sallah Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin suratul isra wa min laili layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wannan akan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam aya ce da take umartan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya sallar nafila a kowane dare kuma wannan wajibi ne a kansa shi sallallahu alaihi wasallam mu kuma nafila ne a wurin mu aka ce ya yi tsayuwa bihi da wannan Alkur'ani ma'ana idan zai karanta idan idan ya tsaya a wannan a wannan daren zai yi sallah din to ya zama abin da zai karanta shi ne mai shine alqur'ani shi yasa Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al-qur'ana tartila ya kai wanda yake lullube da mayafi ka tashi kusan dukkanin daren sai kaɗan da za ka samu dama ka bacci ko rabi ko ka rage kaɗan ko ka ƙara kaɗan amma kuma Allah maɗauki sarki yake wa rattilil qur'ana tartila a wannan daren a lokacin da zaka tashi kai nafilar to kai karatun qur'ani karantawa kaga an alakantar da sallar dare da karatun alqur'ani saboda fa'idar da ke cikin karatun alqur'ani a daidai wannan lokaci din a wata ayar Allah madaukin sarki yace laisu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'ima yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yatlun akwai waɗanda suke karanta ayoyin ubangiji ta'ala da daddare suna sujjada ma'ana suna nafila suna karanta ayoyin alqur'ani a wannan daren domin neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki da kuma neman yardan Allah madaukakin sarki a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu hasada sai abubuwa sai a cikin abubuwa guda biyu na farkon annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hasada ta farko wanda malamai suka ce abinda ake nufi da ita shine ghibba shine mutum ya zama ya karanta wani ya karanta alqur'ani yana tsayuwan dare da alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bihi bayan ya karanta qur'ani kuma yana tsayuwan dare da Al-ƙur'ani. sai kai ma ka burin cewa ina ma ka aiki irin nan saboda me saboda ya kasance yana tsayuwa da da alkur'ani kamar yadda muka ambaci sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da suka kashe shi ‘yan tawaye suka yanka shi a gidansa yana karatun alkur'ani sai Hassan ibn Thabit radiyallahu anhu yake cewa sun yanka mutumin daga alaman sujjada a tare da shi wanda yake yanka dare yana karatun alkur'ani yana yin tasbih me yasa karatun alkur'ani da daddare zai fi amfani fiye da rana shine saboda da daddare akwai karancin hayaniya karancin hayaniyan kuma bangare biyu hayaniya na wajen external hayaniya wajen gidanka ko wajen ɗakinka akwai kuma internal hayaniya shine yanzu mind ɗinka yana nitse ka bar hidimomin ofis kai ko da ma ka sa hidimomin ofis a ranka ai ba za ka je ofis da daddare ba saboda haka duk nakin mutum da zuwa ofis da shagantuwansa da lamuran ofis dai daren nan dai an bar shi a matsayin hutu ne dole zai zauna a gida to tunda zai zauna a gida kaga ko yana da dama fiye da sauran lokuta sannan kuma yana daga cikin fa'idodin yin sallar da daddare da kuma tsayuwa da ƙur'ani da daddare shine bayan kasancewa mayin ɗin mutum yana shirye da karatun ƙur'anin to zai zama a wannan lokacin kuma kafi nisa da gariya fiye da rana inda daddare ne za ka fi nisa da gariya inda rana ne kowa zai iya ganinka, ko wani zai iya ganinka, ko wasu mutane za su iya ganin ka amma inda daddare ne to za ka zama kana nesa da ganin mutane kuma wannan din zai taimaki wannan ibadar taka wajen ta zama mai tasiri kwarai da gaske a cikin zuciyarka sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kamar da zuwa cikin hadisi Abdullahi dan Umar radiyallahu an yake cewa idza qama sahibul qur'ani fa qara'ahu bil layli zakarahu wa illam yaqum bihi nasiyahu idan ma'abocin karatun qur'ani yana son karatun alqur'ani ya tabbata masa cikin zuciya ya rinka tuna qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ya rinka karatunsa da daddare idan mutum bai qiyamul laili da qur'ani to zai manta qur'ani ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam don haka wannan mabudi ne mai matukar muhimmanci sannan mabudi na hudu shine wannan tsayuwan da mutum zai yi din kamar yadda muka faɗa ya zama da daddare ne kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa cikin ayoyi daban-daban amman huwa qanitun ana al sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih ya zama tsayuwan da mutum zai yi din da karatun da mutum zai a cikin sallah din ya zama da daddare ne saboda muhimmancin dare kamar yadda wasu daga cikin malamai suka faɗa suke cewa shi karatu da muraja'a kamar shayarwa ne ga tsirrai da zaka da musu bayi ka yi a yanayin da kafin rana ta yi zafi ya fi akan sai rana ta yi zafi tukunna ka ce za ka zo kai bayi duk mai gona da mai lambu za ka samu da sassafe ne ko kafin komai ya kafin abin rana ta ɗaga zai je shayar saboda ranar ta zo ta bugi wannan shayarwan shi ma yana da amfani a wajen to wannan shine misalin mutum dangane da alkur'ani ya rinka kula da lokutan da ake yake less busy yake zama bayi da hidimomi bayi da shugulgula sannan kewaye da shi ma ya zama babu hayaniya da yawa don ya amfani da wannan idan mun duba ai za mu ga cewa Allah ɗaukin sarki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yi, qumil layl ka tashi da daddare bai ce masa ya tashi da rana ba saboda hidindimun rana suna da yawa kuma domin a muhimmantar da dare sai ya zama ko da a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi karɓo mana sallah ma da daddare aka yi tafiyar kuma kafin gari ya waye har an ji an dawo duka dai saboda me saboda muhimmancin dare daga cikin lokutan da mutum yake da shi sannan mabudi na biyar Shi ne maimaitawa na sati-sati da mutum zai na alkur'ani abin da ya zama sananne a wurin magabata shi ne mutum ya kasa alkur'ani kashi-kashi ya zama yana da wani wirdi da yake yi na karatun alkur'ani kamar yadda yake yin sallah a kullum ya zama kana da wani bangare na ƙur'ani wanda baka barin awa ashirin da hudun nan su wuce face sai ka karanta wannan bangare in ka ɗauka wa kanka izu ɗaɗɗe ne to masha Allah ka yi ƙoƙari izu ɗaya ai yana daga cikin manya-manyan falaloli tunda izu ɗayan nan zai iya yi wa ya kunshi ayoyi ɗari kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi karatun ayoyi ɗari za a rubuta shi daga cikin alƙani tuna saboda haka izu ɗaya fihil baraka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairul umuri adwamuha wa in qal mafi alkhairin al'amura shine abin da aka dawwama a kansa ko da ɗan kaɗan ne wani kuma idan yana da dama kamar yadda matasa suka yi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar zaid ibn thabit radiyallahu ta'ala an abdullah dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu da da daga cikin su abdullah dan abbas abdullah dan umar sun yi amfani da dama na ƙuruciyansu wajen karatun alkur'ani da fahimtar ma'anoninsa don haka mutum ya sa wa kansa wirdi na yau da kullum na karatun alkur'ani wanda daga cikin dalilai da suke nuna haka shine hadisin abdullahi dan hadisin umar dan khattab radiyallahu an wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk mutumin da ya yi bacci akan wani bangare na qur'ani da ya da ya karkata yana karantawa sai ya manta da yi ba yayi bacci washe gari sai ya karanta shi tsakanin alfidir asuba kenan da kuma a zahar to kamar jiya ne yayi shi abinda za mu ɗauka wannan hadisin shine magana akan cewa mutum ya ɗauki wani ɓangare na ƙur'ani kullum yana yin sa kaga wannan ya zama masa kaman farilla ne ke har ana maganan ma sai kayi qaba'i na abin da ya wuce maka sannan ka dora akan abin da yi a yau wannan mabuɗi ne mai matukar muhimmanci dan alqur'anin nan yana buƙatar a nace masa kullum da kullum dan ba abin da ya fi gudu daga cikin zuciyar mutum daga cikin ilimin muka kama alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'ahadu hadha alqur'ana fa innahu ashaddu tafallutan min al-ibil fi uqaliha ku alqur'anin ku maka Kuma ka bamba tu bamba kullum kuna tare da shi saboda shi alqur'ani ya fi gudu daga cikin zukatan mutane fiye da a ce dabba ta gudu idan an kunce ta daga maɗaurinta don haka alƙur'anin nan yana da saurin guduwa idan kana so ka tabbatar da haka ka tuna lokacin da kake karatu da yawa da kuma daga baya bayan ka zama bizi ya karatun kan yake ko da da ka zama mahaddaci yanzu mu zo mu zauna mu ce za mu ja maka inda ka haddaci kaga ikon Allah sai ka ga mutum yana mai yana zazzare ido in ba haka ba me zai sa 'yan ƙananan yara ka gansu suna muraja in za a yi gasar karatu saboda ƙur'ani yana guduwa ko ba da garantin cewa ya zo ya zauna a gaban mutane a ja masa bai bata ba duk da cewa ga karancin shekaru ga rashin shugulgula da sauransu ga rashin damuwa to amma tunda yana gudu yana da tafiya muraja'ar tilawar tana buƙatar sai an nace mata kafin ta zauna shi yasa sai kaga kullum yana ta muraja'a kullum yana muraja'a kullum yana muraja'a dan haka wannan yana daga cikin sunna daga magabata suka gadar mana wata rana wani ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin karatu annabi sallallahu alaihi wasallam bai amsa masa sallama ba bai masa magana ba har sai da ya gama karatunsa sai ya ce masa jiya ne wani abin da nake karantawa hizbina abin da nake karantawa na alkur'ani ya kubce mini shi yasa na zauna yanzu nake karanta shi don haka idan mun duba za mu ga cewa na'am ina bukatan wirdi to me magabata suka faɗa game da wirdin da mutum zai yi na ƙur'ani wannan yana da muhimmanci idan kana da ƙuruciya kana da lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta alƙur'ani ƙasa da kwanaki uku ba zai fahimce shi ba wanda ya karanta ƙur'ani ma'ana wanda ya sauke alƙur'ani ƙasa da kwanaki uku kamar ka ce za ka yi kwanaki biyu kullum za ka karanta izu talatin a kwana biyu za ka yi sauka na'am abin da kai mai kyau ne amma dangane da fahimtar ma'anonin ƙur'ani din baka da wannan lokacin saboda mai saboda karatun kan zai zama mai yana da ɗan sauri yana da sauri tattare da shi sannan kar mutum ya abin da ake so shine kar ka yi karatun ka yi sauka ƙasa da kwanaki uku kar kuma ya wuce kwanaki bakwai inda hali mafiya yawa kamar da al'imamun su rahimahullah da al-Imam Nawawi suka faɗa suka ce mafiya yawan magabata sun kasance ne suna karanta Qur'ani a cikin kwanaki bakwai kamar da aka ruwaito daga Uthman dan Affan radiyallahu ta'ala anhu yakan karanta Qur'ani a daren Juma'a ya gama shi a ranar Alhamis ga in ka duba za ga cewa me ya yi satin kenan kwanaki bakwai din kenan ya yi tun da daman daren juma'a ana nufin ranar alhamis ne don haka ko da a daren alhamis ne ma ya dai kusa isa kwana bakwai din ko kuma ma a ce ya kai kwanaki bakwai din don haka wannan shine manhaji da kuma tsari da ya kamata mutum ya yi ko kuma idan babu shugulgula ko idan akwai shugulgula na'am akwai hidimomi akwai ofis akwai iyalai akwai kaza akwai kaza to kamar yadda muka faɗa khairul umuri adwamu hawa in qal mafi alkhairin al'amura shine abin da ka dawoma a kansa da ka ɗauki kullum za ka yi izu goma a cikin wata biyu ka kasa yi gara kullum ka yi aya goma ka shekara goma kana yi ko ai gara ka alal aqalli dai za ka samu ka game ƙur'anin a waɗansu shekaru ko waɗansu watanni tunda ayoyinsa dubu shida ne da yan kai za ka samu cewa ka game shi ka karance ko ina da ko ina kuma ka samu ladan gama shi din domin gama ƙur'anin a fara karatunsa daga fatiha a jami'ar jinnati wannan a kammala shi shi ma yana da wani matsayi na musamman wurin magabata ba wai kawai zunzurutun karatun ba a misali a ce tsarin da ka bi shine kai kullum bakara kawai zaka karanta na'am za ka samu lada kam to amma magabata abin da suka fi yi tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai shine sun kasance ne suna yin muraja'ansa bi shaklin taraddudi suna yi kuma su koma in sun yi fatiha bakara ala imran Sa'i ma'ida ami har min aljannati wannan sannan idan sun je su sake dawowa fatiha bakara ala imran Sa'i har har karshe zaka ga cewa ko da mutum bai da bai da damar yin hadda irin wacce yara suke a makaranta in yana bin wannan tsarin qur'ani zai laushi a wajen da dama irin haka sai kaga sai ga shi ma yana tayarwa mutane yana tada liman idan idan liman ya ya abun nan sai ta, ce a ashe dai akwai abu saboda me saboda yawan me yawan karatu da yawan muraja'a da yake na alqur'ani saboda haka mutum yayi wa kansa hizbi ya raba qur'anin zuwa wani lokaci kamar yadda aka nakalto daga wurin magabata din yana da muhimmanci kwarai da gaske mabudi na shida aka ce an takuna alqira'atu hifzan karatunka da za ka yi abin da ya kamata shine ya zama karatun a hadda za a yi inda hali inda hali ya zama a hadda za a yi fa'idar wannan shine tabbatar da qur'ani a cikin zuciya shine fa'idar kuma ka zama kana da abunka a zuciyarka ya fi akan sai a takarda aiko ya fi akan sai a takarda kamar yadda al-imam shafi'i rahimahullah yake faɗa yake cewa ilmi ma'i haisu ma yammamtu yatba'uni qalbi wi'a'un lahu la batnu sunduqi in kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i aw kuntu fi as-suqi kana al-ilmu fi suqi yace ilimi na na tare da ni duk inda na yana biye da ni yace zuciyata ita ce taskar da take ajiye da ilimi na ba wai wasu akwatuna ba idan ina gida ilimi na yana gida in ina kasuwa ilimi na yana kasuwa tare da ni to wannan din yafi kyau yafi daɗi kuma mutum ya zama redi lokacin da aka ce tashi ayi musaffa sai ya tashi kawai a fara tilawa sai inda dama ta tsaye da su to ya fi idan mutum ya zama mahaddaci din to shi ne abin da aka fi so tunda ko da a lahira ma idan aka je karatun da za a yi ai karatu ne na hadda tilawar da za a yi abin na a cikin aljanna idan an je da aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha matsayinka a aljanna shine ayar karshe da zaka karanta kaga wanda bai da hadda yaushe zai babu ai dan haka sai mutum ya duba ya gani idan bai da hadda na wani abu na alqur'ani to fa yana da matsala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mutumin da bai da wani abu na alqur'ani a cikin zuciyarsa na hadda ake nufi wannan bangaren karatu kan daban amma mutumin da ya zama a hadda bayi da komai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kalbaitil kharib kamar gida ne rushashe lalatacce wanda duk wata bola za a iya zuwa a jefar duk wani maciji zai iya zuwa ya zauna duk wani aljani yana gidan duk wani fitina yana gidan to shine misalin zuciyar da bata da wani hadda na qur'ani wannan kalubale ne ga musulmi so da dama zaka samu akwai waɗanda ake tare su kan tabbas a nemi a ji wani abu da suka haddace na alkur'ani sai ka ji ya ce maka ai abun babu saboda ko da bai yi ba ko kuma a yayi ya bari ya bari shi ya watsa hadda kuma ya za a yi kai ya wace hadda wace hanya ce ake bi don hadda shine abin da ya kamata shine kai at-tasalsulul mantiqi ka faro da kaɗan ayoyi da suke gajerun ayoyi surori da ake gama su da wuri don ka ji a ranka cewa na gama sura kaza har ka je sama ma'ana in za ka fara haddar ƙur'ani to abin da ya fi kar ka je ka faro ta fatiha bakara abin da ya fi shine ka faro karatun ƙur'ani daga minal jinnati wal nasi ko da kana yi ne tare da ɗanka a wurin malamin ba matsala ba saboda kai manufar ka haddan ne ba wai ko inda wasu za ku ga cewa a ah, kaya ba yaro na yana yana minal jinnati wan nasi kuma ni ma jin ni bari in dauki bakara mana in gwada masa cewa ai na iya baki na iya hada baki <laughs> to abin da yafi shine a ah, kai din ka ka je ka kai minal jinnati wan nasi in dai kana fahimtar da wuri zaka ka ka wuce da ko wanda masha Allah yana da saurin fahimta sai ka ga abin ya haddarta zo da wuri to abin da yafi shine ka faro daga ƙasa ka fara da waɗanda suke gajerun surori sannan ka yi sama za ka fi jin cewa ka yi achieving na haddace ayoyi kaza ko surori kaza sannan kuma a ɗabi'ar ƙur'ani shine kana tafiya wajen haddansa kuma zuciyarka tana ƙara buɗuwa wajen karɓar haddan idan ka fara daga jeru min aljinnati wan nasi alhamdulillah masha Allah kana tafiya har zaka je ka fara samun inda abin ya dan fara nisa kamar misalin suratul ahqaf ka fara zuwa inda abin ya ƙara yin nisa kamar su sabai da fadl ka fara inda abin ya fara nisa zaka zo inda kamar misalin suratul baqara kamma aya ɗaya shafi abin nan shafi guda ko ka samu shafi ɗaya ayoyi biyu ko uku to kaga ai sai mutum ya shirya ko mutumin da bai saba da karatun gajerun ayoyi ba yanzu ka zo ka bashi ka dayantum idan ta dayantum bidainin dan Allah zai haddace maka shi ai sai an yi fama saboda haka ka faro daga ƙasa har ka yi sama kana gaba kuma alhamdulillah kwakwalwar tana ƙara buɗuwa kuma duk wani musulmi a duniya wallahi zai iya haddace alƙur'ani duk wani musulmi tunda wanda ba musulmi ma ya haddace shi kuma duk shekarunka in ka ba ƙur'ani lokaci Allah zai baka dama da zaka haddace shi kwana-kwanan da nake gani wata yar shekara tamanin ta haddace Alƙur'ani. ta kammala haddanta masha Allah ko shekaru nawa ta yi oho akwai tsohuwa da na sani a wani kawai nan wajen darazan ita ma ta haddace alkur'ani dan ma ta nuna maka ta haddace in ka je in za ta ma addu'a sai an bi kan ya eh, ta bi kan izu izu tukunna izu talatin din nan ah, abin na izu izu sittin din nan ta bi su ta bi kan juzu'i juzu'i ta bi kan izu da ɗaya tana maka addu'a sannan sai a zo minan jinnati wannan sai a shafa Da haka ubangiji ta'ala ya ce wala kad yassarna alqur'ana lizikr tabbas mun sawwaka alqur'ani din domin mutane su zama suna haddace shi suna ambaton Allah madaukin sarki da karanta shi duk mutumin da ya karanta qur'ani zai fahimce shi kuma zai haddace shi haka ubangiji ta'ala ya sawwaka alqur'ani Allah madaukin sarki ya sanya mu daga cikin ma'abota alqur'ani sannan idan mutum zai yi karatu na hadda to abin da ya kamata shine ya fara yin hadda yana gani domin kada ya yi haddar a bisa kuskure karka ce ai na'am an ce karatu ana hadda za ta fi tabbata a cikin zuciya a tukunna duba ƙur'anin karanta ayoyin ko ayar ko wani ɓangare da kake so ya tabbata a ka ɗin sau wani adadi har ka tabbatar cewa ka karanta daidai dan gudun kar ka zama ka haddace akan kuskure dan in ka haddace akan kuskure kuma gyaran sa yana da wahala wannan shine abin da aka lura da shi sau da dama zaka samu wanda suka haddace alqur'ani a bisa kurakurai zaka samu sai an yi wani aiki kuma na biyu in sun gama hadda sai an zo kuma an sake yin gyara na yadda suke karantawa wannan shi ma kaga wani aiki sai an ɗauki watanni ko shekaru shi ma ana yin amma idan mutum ya ya gadarce wannan tafiyar a lokacin da yake yin haddar a fara haddanka shi yasa aka ce qur'ani kada ka yi shi kai kadai ko da ka iya hada baki ka yi shi a gaban malami wannan shine tsarin karatunsa kuma shine ladabinsa kuma shi muka samo daga wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam mala'ika jibrilu ya zo ya karantar da shi duka sannan da ya karantar da shi duka din bai bar shi haka ba sai ya zama kullum ramadana yana zuwa su karance qur'ani daga fatiha har minal jinnati wannan domin dai ya nuna mana cewa ne malami fa kullum malami ne ɗalibi kuma kullum ɗalibi ne ko da kana da malamin malaminka da ya karantar da kai a primary school a islamiyya sunansa malaminka ko da kuma a wannan matsayin shi yake a wannan lokacin na'am ka samu matsayi amma kuma malaminka malaminka ne musamman wanda ya karantar da kai alqur'ani sannan abin da ya kamata shine idan ka karanta ɗin ka tabbatar cewa ka karanta daidai in kana gani to mafi karanci a ce ka karanta inda kake ganin na sau ashirin in ka karanta ayar sau ashirin ka rufe ƙur'ani ka gwada karantawa in ta zo duka ba tare da kuskure ba to maimaita ta sau ashirin idan ka je aya ta gaba sai ka yi mata irin abin da ka yi a ayar farko kaga ka karanta sau nawa kenan kana kallo ka karanta sau ashirin ka rufe ka karanta sau ashirin sau nawa arba'in ta biyun ma kana kallo ka karanta sau ashirin ka rufe ka karanta sau ashirin ka yi arba'in sai ka haɗa ayar farko da ta biyu sai ka karanta su sau ashirin kaga ka karanta sau nawa sau sittin kenan idan an haɗa ka karanta eh, abin nan idan an rarrabe kowace aya ka karanta ta so sittin mafi karanci to wannan shine zaka yi hadda wanda yake zai yi dan lastin tunda na faɗa mana a baya cewa mai qur'ani yana yana guduwa duk yanda mutum yake da jinsa da tilawa in ya da wani lokaci in ka taba shi sai ya sha mamaki shi yasa shi ba alfahari ne shi to ana so kuma tun farko din haddar ta yi karfi idan kai wannan tsarin to shine zaka samu a haddar ta yi karfi da yawa ko ta yi ƙarfi daidai da fahimtar da kake da shi daidai da girman kwakwalwarka sannan mabuɗi na bakwai shine mutum ya rinka yawan maimaita ayoyi a lokacin da yake so ya tadabburin ma'anonin ayoyin da ke da ke cikin alkur'ani saboda wannan din yana taimakawa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo yana karatu sai ya zo daidai faɗin Allah madaukin sarki in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da maimaita wannan ayar har aka yi tsammanin cewa ko iyanan zai tsaya in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim al-imam al-hasan al-basri wata rana yazo yana karatun al-qur'ani da yazo daidai fadin Allah madaukakin sarki wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yana sallar dare da qur'ani ya rinka maimaita wannan ayar wannan jumlar wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha har gari ya da aka tambaye shi aka ce masa kana ta maimaita wuri guda sai ya ce ma'anar yake dubawa abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa idan za kun ce za ku kirga ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya muku ba ku isa ku kididdige su ba yace duk lokacin da ya zo karatu duk wani kyaftawan ido da ya yi a lokacin da yake karatu sai ya tuna wata ni'imar ubangiji wacce bai tuna ta ba a baya sannan kuma yace har ya gama karatun bai tuna mafi yawa daga cikin nemomin Allah maɗaukin sarki ba kaga wannan yana taimako kwarai da gaske don haka wannan yana daga cikin abin da zai taimaka ka maimaita ayar har ta yi laushi kar mutum ya rinka gaggawa ya zama manufarsa kawai shine ya gama ah, ba zai samu abin da ya kamata a samu ba dangane da alkur'ani duk lokacin da ka bibiyi alkur'ani ka maimaita shi za ka samu wata fa'ida da baka samu ba a baya mabuɗi na takwas shine ka rinka haɗa lafuzan da kake karatu tare da ma'anoni wanda yana taimakawa kuma ba ma'anonin kaɗai ba a da ayyukanka na yau da kullum misali suratul talaq sura ce da take magana a kan saki shi yasa ake ce mata suratul nisa as-sughra suratul nisa sura ce da take magana akan hukunce hukuncen zamantakewa da iyali sai ka ce wata rana ina so in yi zama na tadabburin ma'anonin alkur'ani sai ka ɗauko waɗannan surorin ka zo kana karanta su ko kana karanta su tare da tafsiri da maganganun da malamai suka faɗa a kai abin da ya sa kake yin wannan kawai shine ka ga menene ka aikata cikin abin da aka ce a aikata cikin waɗannan surorin dangane da alakarka da matarka sannan kuma menene aka ce a yi wanda kai baka yi shi ne abin da ake nufi ka rinka yin alakantar da lafuzan da kake karantawa da ma'anoni ka rinka alakantar da lafuzan da ma'anoni mabudi na tara shine ka rinka yin karatun alkur'ani a bisa tsari da ake cewa tartil tartil shine karatun alkur'ani ɗaya bayan ɗaya karatun alkur'ani ɗaya bayan ɗaya anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu ya ce karatun annabi sallallahu alaihi wa sallama madda madda ne sai ce bari muku misalin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yin karatu sai ce bismillah ya da ar-rahman ya da ar-rahim ya da" kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa akan aya haka na Aisha ma radiyallahu anha ta faɗi karatun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma kanat qira'atuhu qasdan qira'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta a nitsani a hankali a hankali da nufin cewa duk mai sauraren sa zai iya bibiyan sa kuma zai iya fahimtar me ya faɗa amma ba kamar yanda waɗansu mu suke karatun alkur'ani ba kawai manufarsa shine ya je ƙarshe manufarsa yau ya yi izu biyu kawai shine manufarsa ko da yana bizi ne abizul hakim ba abin da zaka ji sai hakim to me faɗa ke shi kansa bai san me faɗa ba ka gani to wannan karatun ba a son haka aka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gaggawa da Qur'ani domin mu mu ɗauki wannan darasi aka ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kar ka yawan harraka motsa harshenka domin kai gaggawa da karatun Qur'ani inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'na fattabi' qur'ana kawai kai kai bi, za mu tabbatar da shi a cikin zuciyarka kuma Allah madaukin sarki yace kazalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila ko kuma wa rattilil qur'ana tartila a wata ayar in zaka yi karatun qur'ani ya zama tartil zaka yi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin duk da cewa akwai hadar dan saurin da ya wuce da ya wuce haka amma kuma duk da haka abin nan lafuzan duk suna fitowa lafuzan duk suna fitowa kar mutum ya zama yana yin karatun da ba zai fahimci ma'anonin abin da yake faɗa ba ko kuma wanda yake jinsa ba zai gane me yake faɗa ba al-imam al-hasan al-basri rahimahullah yana cewa ya ibn adam kaifa yariqu qalbuka wa innama himmatuka akhir as-sura ta ya zuciyarka za ta yi taushi da qur'ani ya kai dan adam idan ya zama ka kawai abin da kake so kai kawai shine karshen sura kawai kai so kake ka ce yau kai izu kaza wata rana abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yana zaune sai alqama yazo yana karatu da sauri sai yace masa fidaka abi wa ummi yace rattil yace wallahi inna hazinatul qur'an yace bawan Allah kai mana tartili mana ka mana karatu a nitse yace wannan shine adon qur'ani shi yasa shi qur'ani daga cikin sirrinsa shine fadin al-imam shafi'i rahimahullah tardaduhu yazdadu fihi tajammula maimaita shi ƙara masa kyau yake ba wai yana ƙara ka ji cewa ka so ka ji shi bane a inda yanzu wani zai zo ya karanta maka suratul fatiha da kalan karatu mai daɗi wani ya zo da wani karatun mai daɗin wallahi sai ka ji cewa kana so wani ma ya zo wani ma ya ƙara zuwa har a kwana ana karatun suratul fatiha babu wanda zai gaji don da ana gajiya da karatun qur'ani to da fatiha ita ce farkon inda za a gaji da karatunsa tunda a kowace wace a kowane raka'a in ka tashi sai ka karanta suratul fatiha amma kuma duk da haka kana karantawa za ka ji girman abin da yake karantawa a cikin zuciya sannan kuma duk wanda ya zo ya karanta maka qur'ani da kalan irin bai wanda Allah ya bashi sai ka ji daɗi in wani ya zo ya karanta ko da sai wajen ne sai ka ji wani nau'in daɗi kuma ya karu a cikin zuciya saboda haka wannan shine Tarti amma kawai rankan wani a mal kiyamata ya mika alabi da wani lawa rikza fahe to me kace me kace kenan kaga wannan ya saba wa yanda aka abin nan magabata suke karanta alkur'ani mabudi na karshe shine na goma shine idan kana so ka karanta qur'ani yayi maka tasiri to ka karanta shi a bayyane kar ka yi jaboye annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa laysa minna man lam yataghanna bil qur'ani yajharu bihi hadisin abu huraira babu wanda baya karanta qur'ani yana bayyana yana bayyana shi baya tare da ku. ana bai daga cikin sunna kazo kana koya karatun alqur'ani sai dai idan ya zama kana wajen da in kana wan zai damu wani wanda shi ma karatun yake amma in ba haka ba misali kana wani waje inda kana karatun ka kai kaɗai bayyana qur'ani sosai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana karatu ƙasa ƙasa sai ya sake wuce sayyidina umar yana yin karatu da ƙarfi da suka hadu a majalisi ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ababakar me yasa baka ɗaga sauti da karatu sai sayyidina abubakar radiyallahu anhu yake cewa ya rasulallah ina jiyar wanda yake wanda nake ganawa da shi ai yana jina ma'ana ko da ban daga sauti ba ko na'am kai kuma Umar radiyallahu anka me yasa kake yi da ƙarfi sai yace domin na tada mai bacci kuma kori shedan mun san daman shi haka yake masha Allah radiyallahu anhu ina so in tada mai bacci ne kuma in kori shedan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake to kai Abubakar ka dan daga muryanka kaɗan kai kuma umar ka dan sauke naka kamar yadda a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa ma azina Allah li shay'in ma azina li nabiyyin hasana sauti yajharu bil qur'an babu wani abin da za da aka yi izini a kansa ma'ana babu wani abu mai muhimmanci da Allah madaukin sarki yake so kamar a ce ga wani annabi mai sauti mai daɗi yana karatu da ƙur'ani yana bayyana ƙur'ani kowa ya don haka wannan yana daga cikin mabuɗai da suke taimakawa kuma ko da haddar za ka yi ma to kar ka yi karatun a ɓoye kar ka yi karatun a ɓoye ka yi a bayyane shine zai tabbatar da wannan ƙur'anin a cikin zuciyarka kamar yadda kake jin wani yana karantawa kana saurare to kuma kai ma idan an saurare ka kana karatu zai tasiri a cikin zuciyar wanda ya saurare ka idan ya zama kana yin karatu kuma a cikin zuciyar ka aiwa kanka ka bari ko kuma yana daga cikin fa'idodi kamar yadda sai na umar ɗin radiyallahu anhu ya faɗa cewa min tsardu shaytan a kori shaiɗan daga waje karka bar abun a cikin zuciyar ka yi a bayyane dan shaytan ya gudu ya bar wajen da kake shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, ta'allamul baqara fa inna akhdhaha baraka wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-batala cewa ku karanci suratul baqara ku rinka kuma karanta ta a gidajenku saboda masu sihiri ba za su iya ba haka za ku rishe ɗanu ke sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku mai da gidajenku kamar makabartu ma'ana wurin da ba a karatun qur'ani kawai a je gida sai dai a ji shiru ko kuma a ji wani abu ba qur'ani ba yana tashi a'a ina a je gida a ji qur'ani na tashi saboda shaytanu za su bar wannan gida kuma alamun gidan nan ana son qur'ani kenan saboda me saboda ana so kullum a rinka sauraron qur'ani Allah madaukin sarki ya sa mu dace abin da muka faɗa daidai ubangiji ta'ala ba mu ladansa kuskuren mu ubangiji ta'ala ya gafarta mana kuma kar mu manta cewa addu'a tana da tasiri ko da a bangaren son qur'ani da karanta shi kamar yadda ya zo a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk mutumin da yake cikin wani bakin ciki da tsanani sai addu'a yake yace Allahumma inni abduk!" ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور قدري wa jala'a huzni wa hammi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai bawa yayi addu'a da wannan addu'ar to wallahi Allah madaukin sarki zai gusar da bakin ciki da wani fushi da mutum yake ji a cikin zuciyarsa abinda wannan yake nufi shine me kana tawassuli ne da qur'ani addu'a kake ya Allah ka sanya alqur'ani ya zama shine damanan cikin zuciyarka sannan kuma Allah ka sanya Qur'ani ya zama yayewan bakin ciki da ke cikin zuciyarka. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai wannan addu'a sai Allah madaukakin sarki ya yayi maka bakin cikin da ke cikin zuciya dan haka bayan riko da sababi kuma kai addu'a akan Allah maɗaukin sarki ya sanya Qur'anin nan ya zama shine hanyar shiriyarka Allah ya sanya Qur'ani ya zama mai cetonka Allah ya sanya Qur'ani ya zama haske cikin zuciyarka Allah ya sanya Qur'ani ya zama haske a cikin gidanka ya sanya Qur'ani ya zama haske a cikin zuciyar iyalanka ta yanda za ku tashi a ranar alkiyama kuna maimaita shi kuma kuna samun matsayi mai girma a cikin aljanna ubangiji ta'ala ya datar da mu cikin abin da muka faɗa ya ba mu ladan abin da muka faɗa kuskuren mu ubangiji ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik